Sashen Hausa na Studio Kalangwe su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 29 ga watan Oktobar na 2021. A cikin shirin za ku cewa bitar tsarin doka a kan matsayi da saka kudade a al'amuran gidajen rediyoyi da talabijin na haɗin gwiwa ko na karkara na daga cikin batutuwan da zaman taron hukumar sadarwa sai zama da hankali a kansu. yaro guda mai matsalar gani aka rubuta a makarantar masu matsalar gani ta birnin kwanni a bana muna tafiya da karin bayani ko sauye-sauyen yanayi na taimakawa wajen haɓakar wasu cututtuka amsa a cikin rahoton musamman a ƙarshen wannan shiri a jiya hukumar sadarwa csc ta suma babban zaman taronta na watan oktobar na 2021 batutuwa da dama ne taron zai mai da hankali a kansu da suka hada da nazari a kan tsarin dokar da ta jibanci kafa wani kwamiti da zai kula da bitar wato daftarin doka a kan matsayi da kuma saka kudaden tafiyar da rediyoyi da kuma talabijin na haɗin gwiwa ko kuma na karkara sai ne ayuba kaka kakakin hukumar sai ya yi wa adama dawaki ƙarin bayani A cikin gudanar wannan zaman taron, ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai shine girka wani gungun aiki da ke da alhakin sake duba tsarin doka da ba a tabbatar da shi ba saman gidajen rediyo na yanar gizo da kuma wanda ya shafi matsayinsu da kuma kuɗin tallafi na gidajen rediyo da talabijin na karkara. A shekarar 2018, mun tarar da wannan tsarin dokar da ba a tabbatar ba. Tilas sai da aka sake takardar. Kuma doka saman rediyo da talabijin ta tanadar cewa irin waɗannan jaridun gwamnati ce kamata ɗauki su ta hanyar wannan tsarin dokar da ba a tabbatar ba. Gungun aikin za a yi aiki ne saman takardar da ganin yadda gwamnati za ta iya ɗaukar nauyin waɗannan irin gidajen jaridu. Kuma da nuna matsayin waɗannan gidajen jarida. A lura da aka yi a jimilce, gidajen rediyo da yawa na karkara ana kirkira su ko da yaushe. amma don rashin tallafi suna bacewa yau da gobe. Shiga makaranta a Nijar ya gudana ne a ran hudu ga watan Oktobar da muke ciki a dufaɗin ƙasa tare da rubuta sabbin ɗalibai. A birnin Kwanni makarantar masu matsalar gani na fama da matsalar rubuta yara. Kawo ranar 28 ga watan Oktobar na 2021 yaro guda ne aka rubuta in ji shugaban makarantar saboda haka ya yi wannan kira nasiru jibo ya yi wa usman musa arzika ƙarin bayani hal yanzu muna da matsala matsalan shine hal yanzu yaro guda ne a gare mu alhalin mun tafa daga ga radio so da yawa muna ce a kawo yara kuma mun ce yaro kaman wanda adda matsalan gani mai shekara bakwai hal goma ya ma dan dara goma muna daukan shi sai yi amma hal yanzu dai yaro guda ne a gare mu sai yi a wajen yaran nan masu matsalan gani kuma mun ka ce ba ma sai wanda bai gani kwata-kwata ba in ma yaron ka yana da matsalan gani ka tabbata ganin nashi yana da rango mai kware sai ka kawo shi saboda kai ya ta can gaba a sashi lakwal. na ɗaya bai ya gani wangan rubutun dole kenan akwai rubutun da za a koya mai na waɗanda da masalan gani suna da yawa mutane ba su kawo su muna gamuwa da su amma ba su kawo su gaskiya suna cin da hacin waɗannan yara fa samar ɗalibai ɗari a ɗakin karatu ɗaya rashin malaman makaranta ko na kayan aiki su ne matsalolin da ake fama da su a makarantar sakandare ta balle yara a jihar tilibiri a cewar shugaban kwamitin kula da makarantu na yankin Jibo Umaru ya yi kira ga hukumomi da 'yan asalin balayara da su kawo gudunmawa don rage kaifin wannan matsala a hirar shi da Hassan Mumuni. Wannan shekara rumfa 21 za mu yin Allah ya yarda. Rumfa goma sha tara kuma za su ɗauki kimanin zana goma sha shida. Da muka yi sayayya zana duka mun sayi ta ne a 750. da hamsin. A halin yanzu akwai zana 128. da Wani bangare kuma ana da zana 125. Masu karatu cikin rumfunan su ne 'yan ajin CZM. Wani wuri na samun yaro ɗari da shida, wani wuri kuma yaro ɗari da goma. Kowa ya san da karatu baya gayi a cikin wannan halin. Saboda malamin makaranta makarantar ma ba za a iya lissafa yaran duka ba don wasu ma na kwana. Matsalolinmu a ciki akwai rishin wurin zama a ajin CZM da Sankiyam. Amma babbar matsalar da muke so 'yan ƙasa masu hali su ciyo muna kanta ita ce ta a yi muna katanga da a kewaye makarantar. Bayan wannan kuma a ga ƙungiyoyi masu zaman kansu in suna iya samun mana da ajin karatu ko da goma ne ko ma hiye da haka. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a jihar Doso sun shirya wani taron muhawara kan batun ilimi da zuma rage adadin dalibai masu barin karatu ko kuma ake su daga makarantun, musamman 'yan mata a makarantun firamare da kuma na sakandare. mahalata taron sun yanke shawarar kafa wani kwamiti mai bi su da kafa dangane da matakan da za a ɗauka a ƙarshen taron. Moro Isa, wakilin jiha na ilimi, ya yi wa Ausi Abdulrahman ƙarin bayani. Eh, wannan taron muhawara an shirya shi ne biyo bayan abin da aka yi la'akari da shi. Akwai taron muhawara na shekarar bara inda al'umma suka ɗauki aniya domin rage wariyar da ake nuna wa 'ya'ya mata da fitar da su makarantar boko. Bayan wannan muhawara mun yi la'akari nauyin aniyar da masu ruwa da tsaki a fannin makarantun boko suka ɗauka a matsayin jiha da yawan ƙuduri ba a cin mishi ba. Mun ɗauki aniya kai ga yin kashi ɗari saman ɗari na duka suna biyu sai dai wannan adadin ba a ci mishi ba inda kashi 51 ne cikin ɗari aka samu kuma wannan adadin ya danganta ne daga wannan gunduma zuwa wacce. Ah, eh, eh, cibiyar kula da bada jini ta jihar maraɗi na fuskantar tambayar jini sosai daga mabukata wanda kuma ya wuce karfinta na tattara jinin a cewar shugaban cibiyar domin kawo ta gudunmawa wata kungiyar matasa ta gudanar da wani shiri na ba da jini a ran asabar da ta gabata a wata makarantar boko maman aminu bara na cibiyar da ake kira crts ya bayyana cewa ire-iren waɗannan shirye-shirye suna da muhimmanci sosai don taimakawa marasa lahiya Ranar Asabar muna likitar bagalan bayan babban gudunmuwa ta waɗannan matasa mun tattara jikan ledar jini 97 mun san yadda yake da muhimmanci ga dukkan bankunan jini da kuma bangarorin da ke amfani da jini a maradi Muna da buƙatar jini da ta kai kashi uku zuwa hudu bisa ga wanda ake samu. A halin yanzu muna da isasshen jini domin bin bukatun masu tambaya. Wani lokacin ana tafiya da halin akwai ko babu. Jinin da ake tattara da safe zuwa rana shine ake gwaji domin a ba mara marar lafiya wanda ake tattara tsakanin karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe shida na yamma shine ake gwaji domin baiwa mara lafiya wanda ake tattara da dare shine ake gwaji domin baiwa marar lafiya da safe tare da wannan taimako mun samu dan sarari domin muna da yar ajiya da ke bamu damar cike bukatun mara lafiya na wani dan lokaci A Nijar a cikin watannin Satumbar da Oktoba na 2021 wurare da dama na yankunan kiwo da ke jihohin Agadas, Tawa, Maradi da Zandar sun fuskanci al'amuran wutar daji. Wani hali ne da ke ƙara tsananta yanayin rayuwar dabbobi saboda rashin cawa, in ji Sakatare Janar na haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya na Nijar Kafan, Alhaji Almansur Muhammad, inda yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. bana wutar daji ta maimaye wurare da yawa yankin na kiyo musamman kamar su da karo su inga da su abalak su tanu babu inda ba a yi babban huta ba wannan matsala ce kuma ga matsala ya kamata zamanto mutane wanda suke cikin yankin makaya ne manoma ne masu fotoci ne su yi hankali su kiyaye tunda wani ga huta wani bi mutane da kansu ne suna kawo wannan tikas maimako yin ka kare da huta ka kashe sai ka barta ko kai kunnan taba sai ka yada mun san da bana akwai karamancin abinci na dabbobi akwai wasu wurare kamar su a balak a aika da an ka ci kahi dari da wani abu bayar mu 26 watan oktoba hekta dubu shabil da wani abu an ka kone su tanu da sauransu akwai su wurare da yawa da wutar daji lalle an yi hatsara ga abar abun sai ya yi kamari a zaburo tun yanzu ya kamata a yi raga kahi bisa wani abu keɓaɓɓen dajin gadabeji da ke cikin gundumar da kwaro jihar maraɗi na karɓar rakuman daji na kore da aka sauyawa mahalli tun wani lokaci da ya gabata wannan mahalli bai fuskantar barazanar wutar daji da aka samu a yankin a cewar kanal sanusi dan fatima mai kula da wato ajiya a dajin ya kuma yi ƙarin bayani dangane da matakan da suka ɗauka don kariya daga wutar daji Mun gudanar da wasu ayyuka musamman ma karfafa matakan sa ido da sintiri haka kuma mun yawaita kamfan wadda kai zuwa ga al'ummomin wurin kan wutar daji haka kuma da tsara hanyoyin kariyar wutar daji. Tuni mun fara tare da tallafin kuɗin shirin kula mai karko kan muhallin halittu da kuma keɓaɓɓun wurare tun farkon watan Oktoba mun fara shimfiɗa hanyoyin kariyar wutar daji. Wutar daji tana da tasiri sosai kan namun daji a halin yanzu keɓaɓɓen dajin gadabeji ya tsira kuma muna fata hakan zai ci ci gaba domin yanzu lokacin ne sosai musamman ma a halin yanzu tare da kai da kawon makiyaya rakuman dajin matsalar ba ta shafe su ba suna cikin koshin lafiya sun dace da yanayin wurin babu wata matsala da aka gano daga wajen su a shigowar dajin ana lura da ciyayi mai kyau sosai akwai ciyayi ko ina ku sani cewa rakumin daji ba ya cin ciyawa ya yi son kiwon sama dukkan nauyin itatuwa suna nan kenan babu wata matsalar kiwo. Video A fagen al'adu bayan zama na sati biyu a cibiyar al'adu na Faransa da Nijar na zandar kungiyar Noble students ta Benin ta shirya wata wasar rawa da ke zana labarin rayuwar sarki Behanzen na Dahome da ake kira wato benin a halin yanzu sarja amusu genu mai ba da horo mai kuma raye-raye da kuma daraktan fasaha na kungiyar ya yi wa aliketa karin haske. Euh, da farko mun yada zango na ɗaya da na biyu a Burkina Faso. Zango na uku a ƙasar Mali ya kamata mu yi shi. Sai aka samu canjin jadawali don ko zango na hudu ya kamata in yi. To amma saboda akwai wata 'yan Nijar da ke cikin tawagar kenan ya kamata a yi shi a nan Nijar. Mun yi shi a zandar ne saboda da in kun lura dukkan yawancin shagulgula a yame ake yin su don haka ya kamata a gansu a wasu yankunan wasu biranen na Nijar. Abinda ke kumshe da shi sako ne sako da ake isarwa al'umma zuwa ga magabatan siyasa. To Behanzan tamkar wani misali ne kuma kuma akwai dalilai biyu tunda ni dan asalin Benin ne kenan wajibi ne in tallata al'adunmu albarkatun gargajiya na ƙasata. Yanzu an zan yi wata wasar ina iya ɗaukar kamar misalin samori ture sunjata keta kai har ma thomas sankara yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙasar nijar sama da mutane miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar masasar cizon sauro yayin da akalla 900 suka rasa rayukansu a cikin watan Satumbar na 2021 ƙwararru na ma'aikatar kula da yanayi sun bayyana cewa wani matsayi na yanayi na daga cikin dalilan wannan cuta wani halaye ne wato na yanayi ke taimakawa wajen bunƙasa cututtuka ƙwararru sun ba da amsa a hirarsu da olivier asurbavi Wasu cututtuka kamar masassarar cizon sabro ana ɗaukar su tamkar cututtukan lokacin kaka a cewar Kacalla Lawan babban daraktan ma'aikatar hasashen yanayi idan aka ɗauka a jimilce lafiyar ɗan adam na fuskantar tasirin yanayi. A jimilce hakika lafiyar ɗan adam tana tasiri ga yanayi ba duka cututtuka ne ba suke tasiri ga yanayi amma akwai cututtuka da suke da nasaba da yanayi kamar na yanayin raɓa ruwa zafi suna iya yin tasiri ga lafiyar ɗan adam wanda yanayin yana iya hayaka cuta ko yaɗa ta kamar misali jihar maradi a wannan shekara ruwan da aka samu waɗanda suka kwakwanta a ko'ina sun haddasa yaɗuwar cutar kolera eh, wannan halin ba dai yake ba a cikin dukkan yankunan ƙasar nijer wasu wuraren sun yi kasancewa kan sararin wanzuwar wannan cututtuka kamar masassarar cizon sabro da wasu kuma ba su kai ga hakan ba. Dr. Isaka Salifu, jami'in batun ba a harabar ministan kiwon lahiyar al'umma ya bada bayani a kai. Canjin yanayi yana iya haddasa waɗansu cututtuka da suka hada da ruwan sama, tsananin zafi da kuma raba. Jihohin da ake samun waɗannan yanayi da ke hayaka waɗannan cututtuka ana iya lissafa yankin kudanci kamar Tilaberi, mai Doso, wani bangare na yankin Tawa da Zandar. Sannan jihohin da babu waɗannan abubuwa su ne yankin agares da yankin eh, difa idan masasarar cizon sabro an ɗauke ta tamkar wata cuta ta halin da ake ciki shin ko matakan rigakafin za su bambanta dangance da kakar da ake ciki dr isaka salifu ɗauke da amsa Kun san muna rayuwa tare da zazzabin cizon sauro tsawon shekara a Nijar. Kenan akwai waɗansu matakai da ya kamata mu kiyaye duka tsawon shekarar. Akwai kuma waɗanda za mu yi aiki da su lokacin ruwan sama, kamar maganin zazzabin cizon sauro da gwamnati ta hanyar ofishin ministan kiwon lafiya suka yi hoɓasa na yanke shawarar kare yara 'yan watanni uku zuwa shekaru biyar. Sannan kuma akwai matakai na rinka kula da tsafta da shara sannan nan da barci a cikin gidan sauro mai magani. marla karshen shirin kenan na maraicen yau yanzu kuma sai ku tarbi hadiza hassan siddiku ke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya